Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake sarwa da ku a shirin manhantsi ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A jiya Juma'a baki ɗaya 'yan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka amince da ƙaƙabawa Koriya ta Arewa wasu ƙarin takunkumi waɗanda za su auna ɓangarorin da ke taimakawa ƙasar a shirin makamanta da ya saɓa ƙa'ida. Da take magana kan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nick haley ta ce kamar yadda muka saba yi a baya za mu ci gaba da mai da martani kan take-taken takala na kim da takunkumin ƙasa da ƙasa wannan sabon ƙuduri ɗori ne akan wasu guda uku da suka gabata akan koriya ta arewa cikin wannan shekara idan har aka aiwatar da shi to zai rage yawan man da koriya ta arewa ke shigowa da su wanda suka hada da man fetur da man diesel wanda ya ragu daga ganga miliyan 4.5 zuwa ganga rabin miliyan a shekarar 2016. Za a yi sassauci ne kawai bisa larura ko shi ɗin ma sai kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince. Haka kuma matakan da aka ɗauka za su yanke kuɗaɗen shiga da Koriya ta Arewa ke samu ta hanyar aikawa da 'yan ƙasar zuwa wasu ƙasashe domin su yi aiki. Gwamnatin Amurka ta sanya sabon takunkumi akan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin dabar rasha mafi daɗewa da ake kira da Tips in Law. Ma'aikatar kuɗin Amurka ta auna wasu mambobin ƙungiyar su goma da ma ƙungiyar baki ɗaya a matsayin ƙungiyar masu aikata laifuka a duniya. A cewar ma'aikatar kuɗin Amurka, ƙungiyar da ke a ƙasar Rasha tana aikata laifukan da suka haɗa da halarta kuɗaɗen haram da zamba da kuma cin hanci da fashi da makami a Rasha da Turai da kuma Amurka. wannan mummunar kungiyar ta fara bullowa ne a gidajen yarin tsohuwar tarayyar soviet sabon takunkumin da aka saka na nufin duk wani ba amurki ko kamfanin amurka an haranta musu duk wasu harkokin cinikayya da kungiyar tips in law ko wasu mutane da ke alaka da kungiyar haka kuma duk wata kaddarar kungiyar da ke a nan amurka an rike ta to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta kama wani ba'amurke da ake zargi da shirya kai harin ta'addanci wani fitaccen wurin yawon bude ido a birnin San Francisco ranar Kirsimeti. Jiya Juma'a jami'an suka sanar da cewa sun kama Everett Aaron Jameson mai shekaru 26 da haihuwa na garin Modesto da ke jihar California a farkon makon nan. Jameson ya faɗa wani jami'in FBI da ya shiga burtu cewa ya shirya zai kai hari wajen ziyarar masu yawon buɗe ido a birnin san francisco ta hanyar tayar da bam da kuma buɗewa mutane wuta da bindiga mai sarrafa kanta yayin da suke guduwa kamar yadda bayanai daga hukumar fbi suka nuna jameson ya zaɓi wurin da, da zai kai harin ne saboda ya taɓa zuwa kuma ya san wurin ne da mutane ke cincirindo ya kuma faɗa jami'an fbi cewa babu ranar da ta dace a kai harin kamar ranar litinin kamar wato ranar kirsimeti kuma ba bai tsara wata hanyar tsira ba don a shirye yake mutu jami'an fbi sun bincike gidan jameson inda suka gano wata takardar wasiya da ya rubuta haɗe da manyan bindigogi da ƙaramar bindiga da alburusai cikin takardar wasiyar ya yi allah wadai da amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila da shugaban amurka donald trump ya yi jami'ai a irin sun kama matasa maza da mata 230 a wasu wuraren da aka yi bikin bushasha inda ake zargin an sha giya a babban birnin tehran a cewar wani kamfanin dillancin labarai mai nasaba da gwamnati isna kafar labaran isna ta ce an kama matasan masu zuwa shagulgula ne bisa tuhumar shan giya da kuma gaurayewa maza da mata shan giya da shagali a garwaye maza da mata haramun ne wato a ƙasar iran rahoton ya ce an kama wasu mawaƙa biyu da suke nishaɗantarwa a taron a arewacin birnin tehran kuma an kama giya da kuma ƙwayoyi duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan amfanin da ruwan nono yake da shi ga jarirai sabbin haihuwa. Rahotonmu na biyu zai magana akan jawo hankali da hukumomi ke ci gaba da yi a jihar Neja wajen yi wa yara rigakafin musamman na yau da kullum. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan tallafawa yara da mata da jini da wasu matasa ke yi a maraɗin jamhuriyar Nijar domin ceto rayukansu. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan dalilan da ke kawo cutar yoyon fitsari ga mata. rahoton mu na biyar zai yi magana akan nasarorin da hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta samu wajen yaƙi da cutar sida wato HIV AIDS. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo maku taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar a babban asibitin garin Dutse Florence Adebola. jami'ar kiwon lafiya daga sashen abinci na asibitin za ta yi wa taron mata bayani akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. lagai da Mamman Nasir. Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da jaddada mahimmancin nonon uwa ga tabbatar da lafiyar jarirai da aka haifa. Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto daga kanan dabo. Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano ya yi ƙarin haske akan korafin da mata masu shayarwa ke yi na rashin ruwan nono a karan farko da aka sa jariri a kan nono jin kaɗan bayan haihuwa. To abin da yake faruwa a wannan lokaci su iyaye so suke su ga nono ya zo kamar yadda suka san shi a matsayin nono wanda ba shine zai fara zuwa ba. Abin da zai fara zuwa shine wannan cholesterol. kuma nan colostrum zai zo har tsawon kwana shida daga sanda ta haihu shi shine dakashi zai zo har tsawon kwana shida daga sanda ta haihu domin shi ne zai je ya taimaka wa hanjin yaron ya karfi duk wasu abubuwa da za su pancreas duk abubuwan da suke cikinsa da za su ba da abubuwan sinadaran da suke faffasa abinci wannan na farkon shine zai je ya samo wanda cikin yaron ya shirya saboda karɓar nonon da zai zo daga baya saboda haka su abin da suke gani nono baya zuwa amma a zahiri wannan colostrum yana zuwa kuma zai ci gaba da zuwa har tsawon kwana shida kuma sannan zai taimaka inda a ce yau mace ta haihu a ce mabiya ta ki biyowa to abin da za a yi kawai shine a ɗora yaron yana fara jan nonon na mabiya za ta faɗo domin yana taimaka wajen ejection na placenta ba wani abu da ya fi shi sakin mahaifa da ya fara ja za ta ji cikinta yana contraction za ta ji fit kamar hannu aka sa aka jawo to sun kasa ganewa haka so shi wannan colostrum zai ci gaba da zuwa har tsawon kwana shida har tsawon kwana shida bayan kwana shida sai an shiga kwana na bakwai sannan nono yake zuwa shi nono da suka sani a matsayin nono to amma mu tunda mu mun san shi ma nonon ne nono muka kira shi to amma su ba za su ce nono ya ki zuwa saboda ba su gan shi da kalar da suke tunanin su gan shi ba kuma shi ne zai zo har tsawon kwana shida na ƙara maimaita har tsawon kwana shida shi zai zo to wani irin kira za a yi musamman ga mata masu juna biyu wanda watakila suke gaba haihuwa a game da muhimmancin wannan abu abin da muke gaya musu ko da shi shine da zarar an haihu cikin minti talatin na farko ya zama da cewar a ɗora yaro akan nonon uwarsa jan nan da yake yi kamar da na faɗa akwai saƙonni da yawa da suke tafiya ƙwaƙwalwa sannan kuma abin da zai samu yana tallafa masa wajen ƙara kare shi ya ba shi kariya sannan kuma ya gina masa kayan cikinsa wanda su ne za su ci gaba da yin ɗawainiyar kakkade abincin duk da zai ci kafin ainihin jikinsa ya ɗauka saboda haka da zarar an haihu kada a ce sai an wanke nonon saboda shi wannan secretion da na faɗa yake zuwa lokacin da ta haihu kada a ce sai an wanke nono ta yi wanka a ranar so tana haihuwa a goge yaro kawai a yanke cibiya a ɗora shi ya fara ja shi ne abu mafi mahimmanci domin ingantacciyar lafiyar da shi yaron zai samu. Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, nigeria. A jihar Neja da ke arewacin Najeriya, jami'an kiwon lafiya na ci gaba da jawo hankalin iyaye game da mahimmancin rigakafi na yau da kullum ga ƙananan yara. Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto. Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzo ya ce duk da cewar an samu nasara sosai a yaƙi da cutar polio a nan jihar Niger, to fa babu shakka akwai buƙatar samun haɗin kan jama'a domin tabbatar da ganin an ceto rayuwar yara ƙanana kamar yadda ya yi ƙarin bayani. saboda yadda ake yanzu akwai cututtuka da ke kashe yaranmu um, a nan najeriya kafin su kai shekaran biyar e to wayannan cututtukan akwai rigakafi da yake hana irin wayannan ciwoyin da ke faruwa idan ka duba a um, duka duniya najeriya na ɗaya daga cikin um, a ƙasar da yake wa'innan ciwoyin sun fi yin ɓanna a game da yaran ƙasa to kuma ba abu ne da yake yana da wani wuyan sanin yadda za a gyara ba shi rigakafi din nan an yi shi ne saboda ya sa jikin yara din ya yi karfi da ba zai sa cutar nan ya same su ba samun rigakafi din nan ko da ciwoyin nan suna kusa da kai jikinka zai samu karfin da zai hana ka samun wannan cutan su 'yan majalisar ɗinkin duniya su 'yan ƙasashen waje da sauransu da suke ta neman a cire wa'innan ciwoyin a duniya al misali na shi polio duka akwai duk kasashen duniya da yanzu wannan ba ciwon kuma da zai dame mu ba ne amma a najeriya yanzu saboda rashin samun haɗin kai wurin rigakafi ɗin na kowa ya samu yara suna ci gaba da samun wannan kuma in ya zo ya kama a kafa sosai a nan kasan mutanen da zai samu da yawa ya buge zai yawa yaran mu za ta samu wa'innan ciwon saboda ko mutum ɗaya ko mutum biyu sun ki samun rigakafin nan yanzu da allah muna so a ci gaba da ba da goyon baya ba sai an zo ana eh, yin kamfen ba kowane um, ƙananan asibitoci da yara ka kai yara za mu samu a yi musu rigakafin nan idan ana yin haka duk za ga ciwoyin nan duka ya zo ba zai dinga damun yaran mu ba darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger kenan dr yahaya na uzo mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar kuwa wasu matasa ne suka miƙe tsaye wajen ceton rayukan yara da mata ta inda suke basu taimakon jini in ji wakilinmu shu'aibu mani taimakawa da jini abu ne na ceton rayukan jama'a waɗansu matasa da tsara kamfe na ba da jini ga mata da ƙananan yara waɗanda galibi zazzabin cizon sauro ke galaza musu kowane lokaci muhammad sani rabiu shugaban kungiyar ba da jini cewa cimaya. makasudin wannan ba da jinin namu dangin mata da yara ƙanana su mata saboda mata ana samu wanda ake yi mahoshi wannan an ce kowace mace ɗaya sai ta da biyar zuwa shidda to kinan in ba in babu jini cikin kowace sun mace ɗaya in aje jini ina za a samu shi in an ɗauko mace daga ƙauye wadda ta zo daga sai mijinta an ce ana son leda ta mutum takwas ta jini ina za a samu ba a samu to don haka nan ne muka zo wannan banki muke kawo mutane su ba da jini a ajiye mutanen karkara in su dange wannan matsala su kuma in ka zo yanzu nan asibitin maradi sai ka zo ka tar da yaro dan shekara hudu zuwa shekara biyar kwance bisa gado guda suka tar da yaro biyar sai a ce kuma duka suna son jini to duk kowane yaro na jini za a kara mai wanda ya kama wannan mutanen sattin da biyu su ne muke gamuwa tare da su duk in muka yi ranyo sai mu ajiye dala ɗari ɗari kahin wata uku ya dawo ko kuma kahin mu samu wasu wanda muka waye muka sun yarda zo su bada jini mun aji wani dan abu sai mu je mu sau lemu mu samu shinkafa da makaroni mu dafa mu nama da miya mu yi kafe lipton alimentation abin da ke kara gina jikin mutum mu haɗa mu tallafa mutum ne ya ce mai da jini ba dala kuma ba dala ɗaya wanda mai bada jini muke ce ba mu fatan mu dai ya zo ya bada wannan jinin mu bada a ashi ko da ma galibi mata masu ciki da ƙananan rane ke amfani da wannan jini matasan maza da mata suka masu kira domin taimakawa hujja dan ina mace kuma akasari mu mata muke shan jinin nan da yawa wurin haihuwa muna shan jini da yawa kuma kaga ga masassara ta cizon sabro in ta ka da mutum ko babba ko yaro sai an yi taba da jinin na ana kara kaga in babu jinin ko ai babu lahiya ko shi yasa muke son yan uwan mata su zo su kama mai tayi muna bada muna taimakon kanmu da kanmu kun ba mu san komi ga kowa Allah muke so ya biya mu eto eh na zo in bada jini ne dan saboda na ji an ce jinin ana taimaka ma mutane da shi kawai shi yasa na ji karfin zuwa ni ma in bada jinin kawai bakin hujja ta kenan kuma mun ji daɗi ne shi yasa muka ce to bari mu zo mu gani mu ma mu ba da goyon bayan mu ɗari bisa ɗari tunda mu ma an taimaka mu wasu shine muwa muka zo mu bada a taimaka musu kuma wanga jini da nake badawa wanga je kari na na biyu ne wanda na zo na bada dan na ji ana cewa ana taimaka mutane kuma ni da na bada shi dan a bada shi saraka ne ga al'umma wanda ba su da lafiya shi yasa na yi haka shaibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar a gaida shaibu mani da wannan rahoto daga maradin jamhuriyar nijar Har yanzu cutar yoyon fitsari na ɗaya daga cikin cutar da take addabar mata. Cutar da take samun mata ta wajen haihuwa ko kuma wani aikin tiyata da aka yi musu. Halimatu Abdullahi ta zanta da wasu mata akan yadda Lalura ta same su da kuma shawarwari daga jami'an kiwon lafiya. Ranar ɗaya ga watan Disambar kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da masu cutar sida wato hiv aids da kuma ƙara ɗaura ɗammara da yaƙi da cutar hukumar lafiya matakin farko a jihar bauchi ta bayyana nasarorin da suka samu wajen yaƙi da cutar Amina Abdullahi Girbo na da cikakkiyar rahoto. Mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma sida wato bakatma Dr. Mansur Mustapha Dada ya gudanar da taron bitan manema labarai inda ya bayyana irin nasarorin da aka samu kasancewar ranar yaƙi da cutar HIV. Ɗaya ga watan Disamba kara 2017 ita ce ranar da hukumar duniya, hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin eh, ranar bikin cuta mai karya garkuwar jiki na duniya to ranar tana da muhimmanci sosai an keɓe ta ne saboda na farko ai amfani da wannan ranar ƙara wayarwa jama'a kai akan me cuta mai karya garkuwar jiki me yake jawo ta ta ya ake ake ɗaukanta idan mutum ya kamu da ita waɗanne alamomi zai nuna wanda irin gwaji mutum zai iya tabbatar yana da cutar idan har ba shi da shi wani matakai zai ɗauka don ya kare kansa daga kamuwa daga cutattun da ana iya kariya idan har kuma mutum yana da shi ina zai je ya nemi magani kuma yaya maganin yake aiki da dai sauransu so shine bisa ƙididdigar da muke da shi mafi ƙarfi shine wanda aka yi shi a shekarar 2010 na survey shi kuma ya nuna mana kashi ɗigo shida wato 0.6% muke da shi a faɗin jihar bauchi to in ka ɗauki ɗigo nan in ka duba shi a zahi za kaman ƙara lamba ne amma in ka kwatanta a faɗin jihar bauchi an kwatanta yawan mu yanzu ya kai miliyan bakwai da dubu ɗari uku in ka ɗauki 0.6% eh, nan miliyan bakwai za a ga mutane da yawa ne ake hasashen suke da shi. Dokta Mansur Mustapha da da kenan da yake bayani kasancewar rana ɗaya ga watan sha biyun kowane shekara ake gudanar da bikin yaƙi da cutar HIV. Shugaba masu fama da cutar HIV Umar Abubakar Ziko. Abin da muke ciki a fannin mu a gefen wani kungiya masu dauke da wannan kwayan cuta muna tsayawa ne mu duba mu gani to mutanen mu da suka rasu da wannan shirin lafiya me yaran su suke ciki wani hali yaran su suke ciki sannan wace kuma su al'umma suke ganin wannan al'amari wannan cuta inda yake saboda inda al'umma suke kallon cutan a baya ya dan nuna kyamar tsangwama ya dan ragu kamar inda yake a baya a da ba saboda kuma na kallon wannan rana kamar rana ce wanda za a duba a ga nasarori da kuma illolin da aka samu a yan shekarun baya da suka wuce mu ga wanda suke dauke da wannan kwayan cutan kuma suke shan maganin su bisa ka'ida bisa doka su tsayawar rayuwar da Allah ya tsawata su a su a duniya sannan kuma muna duba mu ga wannan rana ya kamata a ce dole ne mutum da ke kwatantar HIV ya san muhimmancin shan magani ya san muhimmancin dogaro da kai ya san muhimmancin kula da kansa ya sha magani bisa ka'ida ya rayuwar su kamar kowane irin mutum a duniya so muna kira mukan tsaya mu kira duba mambobin mu da mutanen mu gaba ɗaya su kira ka'ida da dokokin shan magani inda ya kamata su sha maganin su inda ya dace da kuma yadda ka'idan shan magani yake su domin su yi tsawon rayuwa akwai abubuwa guda biyu na farko dai wasu saboda nuna tsangwama da shi ya tsangwami kansa da kansa baya a so baya so a san cewa yana dauke da wannan kwayan cuta a inda yake su ya gwammace ba wai masa karɓar maganin bane kwata-kwata a'a suna zuwa wani waje ne suna karɓa amma yana cikin garin bocin ne amma yana zuwa kai ko gombe ko abuja ko jos ko azare ko wani waje daban zai karbi maganin sa ya dai bar da sawu domin kar a dauki yana dauke da wannan kwayan cuta yana nuna kyamar tsangwama kyamar tsangwama ma kansa da kansa wanda kuma a wuce wannan waje na biyu kuma masu maganin gargajiya wasu suka rudi mutane ba an ce ba magani bane amma masu rudi mutane cewa suna da maganin warkar sai musu bar shan maganin sa na wani da ture da ake bayarwa kyauta ya koma kan nasu bayan ya sha yan watanni ko yan satuttuka cutun sun je sun buya a wurare kwacin kwalwa kwacin bargo kwacin koda sun je sun buya wannan wuraren guda uku sai rujiya gwada cikin jinsa gani a gwada cikin jinsa samu babu a lokacin babu bane je sun buya wannan wuraren ne ko a kwakwalwa ko a bargo ko a cikin koda sun je sun buya wajen wuraren ne to in ya bar shan maganin ciye da dauka ya warke masu maganin gargajiya sun rude shi sai daga baya kuma sai abun ya dawo ni da masa jawo da abin kira food drug resistance wato da resistant virus kenan ko da shan magani na asibitin ba zai karbe shi ba kuma ya riga wannan kwayan cutar sun bijire mu wannan maganin da ake sha na asibitin to irin wannan abubuwa ne guda biyu suke sa mutane suke yoji suke nokewa ba sa nuna kansu sha magani a inda suke suke zuwa su garuruwa suke karɓar maganin su Umar Abubakar Ziko kenan shugaban masu ɗauke da cutar HIV Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoton daga Baucin Yakubu. yanzu kuma sai babban asibitin garin dutsen jihar jigawa inda malama florence adebola jami'a a ɗakin abinci ta yi wa taron mata jawabi akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasa amurka usaid suka gudanar kwanakin baya sannan uwa yana kara dangantakar uwa da da sannan idan kika yi wannan shayar nan daga ran da kika haife shi har wata shida yakan iya sa mace kar ta yi ciki da sauri domin ana samun mata suna shayarwa suna ciki idan kin yi wannan daga ran da kika haife shi har wata shida idan kin yi in kai mai saurin samun nono eh, mai saurin samun ciki ne idan kin yi wannan zai kare ki daga saurin yin ciki zai kare ki daga kumburin nono kuma zai kare ki daga ciwon mahaifa daji ake kiransa ko kansa na mahaifa sannan akwai matsalolin da ake samu idan kika ba yaro ruwa ko kuma kin ba yaro abinci da sauri daga ran da aka haife shi har wata shida za ki gan yaron baya girma domin me kin dura ma yaro ruwa ruwan nono ba zai sha sai ki ga ya koshi da sauri ba zai sha hajji samu na wannan mai kaurin na na baya-baya da ake son yaro ya samu ba idan kuma kina yawan sauya yaro minti biyar minti goma kin sauya yaro kika juya shi yaron nan ba zai girma ba yaro nan idan kina ba shi ruwa zai saurin kama cututtuka ki gan yaron ki yana gudawa za ki gan shi yana samun wannan ciwon sanyi tari za ki gan shi yana saurin ah, kan shi kigan yana fadawa sai ki ce wai ciwon kai ne to idan yaro baya samu isasshen nono za ku ga cewa kansa na saurin fadawa idan za a maduga madugarsa na fadawa sannan idan za ki ba da nonon akwai yadda ake ba da nonon muna kiransa positioning and uh, attachment za mu gwada muku yadda ake ba da nono wayansu mu ba su iya bada nono ba idan baki iya bada nono ba za ki ga cewa kina yawan samun kumburin nono kina samun ciwo a bakin nonon ki kina san kina sharwa ki ji yana miki ciwo sosai idan za ki ba nono za ki samu guri ne mai kyau ki zauna ko a kasa ko a kujera ki jingina baya ki me yasa ana cewa ai haka kar ki samu ciwon kirji ko kuma ciwon baya Malama Florence Adebola kenan jami'a a ɗakin abinci na babban asibitin garin dutse take yi wa mata jawabi akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa a yayin taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon Murya amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka usaid suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin dutse da ke jihar jigawa ibrahim alfa ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.